Assalamu alaikum masu mu Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kukar kar kaɗa kunnuwanku, wanda tashar Al'ajabi TV ta ɗau nauyin kawo muku shi, wanda ni na kuɗan Salma nake jagorantar shirin a halin yanzu nake cewa please sabbin zuwa cikin channel ɗinmu su danna mana subscribe sannan su danna mana alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. Sannan kada a manta da comment like suna kara mana karfin gwiwa kullum da koyaushe. To masu saurare na sai kuma ɗaura daga inda muka tsaya idan ba ku manta ba a littafin baya mun dakata ne a daidai inda girgiza kai da kuta hafsat ta yi ta ce ban ga laifinki ba don a yanzu da ke da wanda ruwa ya cisa ɗaya kuke ko wuta aka ce ki kama kamawa zaki amma dakatar da ita momi ta yi ta ce stop doctor Allah sarki sai kuma ɗaura kai tsaye a can koɗe ɓangaren Kamal cikin karayen murya Kamal ya ce please ummu dan Allah ki tambayi min anti bibi mana ko dai tare suka tafi da Humaira ba ta gidan nasu ba fa kowa a gidan ummu ta ce a'a yanzu nan muka gama waya da Balaraba sun sauka ba sa tare amma Kamal ka kwantar da hankalinka ta san zan gaya maka ne yasa ta canza waje amma dai a gidan suka barta duk inda take ba za ta wuce kwanaki biyar ba za ta zo ko don wannan shari'ar da ta kwallafa wa rai za ta zo ko don shi ya hana ta je duba baban kuma kai hakuri kwanakin nan tana cikin damuwa kai hakuri kafin nan ma za ta dan samu sauki insha Allah Allah dai ubangiji ya kawo mana saukin wannan abu ajiyar zuciya ya sauke kamar gaske abin yana damun cikin zuciyarsa muryarsa a sanye ya ce amin ummu yana kashe wayar ya ce madam ke da yarki sai a darussalam alhamdulillah kuma yana zuwa min cikin sauki lokacin da nake so yanzu ba batun guduwa Ya yi magana yana danna wayansa ana ɗauka ya ce gagare ta faɗi wanda ta gaya wa ne Allah ya taimaki oga ta ce ita kaɗai take aikinta kuma kaya ta kona su baya wajenta murmushi ya ce kariya take ku ba ta azaba ku sa ta a bencin sama har sai ta faɗi gaskiya ya kashe wayar yana kiran lauya ɗin Nasirim yana ɗauka ya ce barista Fuad Jiji ni ne Abubakar Abdulmajid wanda da kes ɗin kanwata yake hannunka ina son zan rinka ina son zan ganka kafin lokacin barista har ya yi shiru da ya ce okay ina za mu haɗu Kamal ya ce yanzu ina kedi amma zuwa dare ka faɗi inda zan same ka kotu zama na farko kotun ta cika makil bayan magatakarda ya yi bayani kotu ta bukaci lauyan su gabatar da kansu da shaidunsu aka bukaci lauyan mai kara ya fito idan yana da tambaya lauya ya kalli nasirim ya ce muna son ki faɗa mana sunanki sunana halima abdulmajid haruna oke halima a jarar ranar karfe 8, amin Halima a daren ranar takwas ga watan uku da misalin karfe goma sha biyu kina ina? Ina gida, mijinki fa shi ma haka. oke da yaushe ya zo gida? Tun da ranar ya kama ranar Monday ne, ranar aiki da misalin karfe sha biyu ya shigo. Halima, a yanda CCTV ya nuna mana, yana shigowa kika yi yunkurin kashe sa, haka ne? Eh an yi haka. Juyowa barista Zayyat ya yi, yana kallon mai shari'a ya ce, Ok my lord halima ta amsa laifinta na yunkurin kashe mijinta haruna ina son a saka wannan memory din na CCTV gidan shine babban shaida na halima abdulmajid haruna ita ta kashe mijinta halima abdulmajid haruna ita ta kashe mijinta haruna abdurrahman haruna take aka saka memorin amma daga inda humaira take zuwa ta gaya mata izza ta ɗaura hoton a grief zuwa inda take barazana sai ta kashe sa sai ta kashe sa bidiyo yake tsayawa sai shaida na biyu wayan kwafulan da shaida na uku sakon text message da agrib ya tura wa kamal lauyan mai kara ya ce bisa watan bisa waɗannan kwararrun shaidu da muka gabatar a gaban wannan kotu mai albarka muna neman kotu ta yanke wa halima abdulmajid haruna hukuncin kamar yadda shari'ar musulunci da ta azabari zara ta ce objection my lord barista zayyat yana ɗaurawa wanda muke karewa laifi kai tsaye ba tare da kwararrun shaidu ba idan Halima za ta kashe CCTV daga ɗaya na dare zuwa asuba ba za ta furta barazana a gaban Humaira wanda kanwar shi kanwar shi marigayin ne ba kuma ba za ta furta a gaban Habubakar Abdulmajid ba sannan da wajen da, da wajen da za ta kashe mijin ba za ta da wajen da za ta kashe mijin ba ta bukatar CCTV kuma har idan tana da da tun da har tana da dabaran kashe CCTV ai za ta iya deleting din inda ta yi barazanan Lord. mu muke da kwararrun shaidu da yake nuni da Halima ba ita ta kashe mijinta Haruna Abdulrahman da yaran Abdulmajid da Abdulrahman ba alkali ya dago kai ya ce kotu tana buƙatar shaidun Halima Abdulmajid Haruna da sauri barista Shahid ya miƙe ya ce Lord. muna neman karin lokaci don samun isowar shaidar mu Aisha Abdurrahman Haruna bata samu isowa ba alkali ya ce kotu ta bada dama kafin ta dawo a hutun rabin awa Zara hankali tashi tace Kamal wai ina Humaira idan Humaira bata zo ba za a iya samun matsala ba duka shaidunmu yana wajenta akwai kyawawan hujjojin da shaidu a hannunta shi ma Kamal cikin tashin hankali ya ce Zara wallahi shiru ba labarinta mumi ta ce wai kun bar ni a duhu Humaira ce za ta bada shaida akan Nasrim bata yi kisan ba Zara ta ce eh momi ta sha wahala akan aikin kuma mu bata gaya mana komai ba ta dace sai ranar shari'ar ta tabbatar min da wannan wannan shaidan hannunta kaɗai ne zai fidda Nasirim. Hankalin lauyan ɗin Nasirim idan ya yi dubu ya tashi. A lokacin da aka buƙaci a koma ɗakin shari'a, kai tsaye alkali ya nemi shaidan Halima aka ce bata karaso ba gyaran murya algaliya ya ce a dalilin rashin shaida na wanda ake zargi da kuma duba da kwararrun shaidu da masu kara suka suka bada kotu ta objection my lord sunana barista Aisha Abdulrahman Haruna ni kanwace ga marigayi Haruna Abdulrahman Haruna wacce ake zargi da kashe dan uwana Haruna da yaransa biyu ba ita ta yi kisan ba ina son kotu ta bani dama na gabatar da shaiduna ina kuma neman afuwar rashin zuwa na akan lokaci ta karashe maganar tana sun koyar da kai alamar ladabi ga kotu kotu ta ce ta ba ta dama shaida ta ta farko barista Izzatu Mustapha kotu tana bukatar ganin Izza ta fito Izza ta miƙe ta shiga gajeren ɗakin katakon na ba da shaida bayan malamin kotu ya sa ta rantse akan za ta faɗi gaskiya ta gabatar da kanta ta ce a ranar bakwai ga watan uku da misalin karfe uku na yamma ina kwance a cikin ɗakina habubakar abdulmajid haruna kamal ya kira ni a waya ya ce min izza ina son kawo karshen rigimar gidan nan ta hanyar gaggauta aurenki da agrib kamar yadda momi ta ce idan aka yi auren nasirim za ta haƙura ni kuma ba na son ganin tashin hankalin nasirim don haka ina son yanzu ki ɗaura hotonki da na agrib a status ki yanda za ki tunzura nasirim na yau ɗaya idan ta tada rigima dole za a yi auren yau ko gobe kowa ya huta a take na gamsu da shawararsa na ɗaura dan ni ba ni da burin da ya wuce na auri grip saboda sanda nake masa na amince na ɗaura hoton a grip haruna don na tunzura sirim bayan na ɗaura sai kawai na ga play daga wanda ban taɓa tsammani ba wato masoyina haruna Abdurrahman. haruna shi ma ya maida min da kalaman soyayya na ji daɗin da ban taɓa ji ba a rana har na dinga kiransa bai ɗauka ba kawai sai da asuba muka sai ta yi shiru ta kasa karasawa tana kokarin danne kukan amma ita ta kasa da sauri barista shahid ya miƙe tsaye ya ce objection my lord ashe waɗannan hotunan izzatu ba haruna ne? ya ɗaura mun gano haka ne ta hanyar ɓoyayyen cc kyamara ɗin da yake cikin ofis ɗin ina son kotu ta ba da umarnin a saka wannan memory ɗin kotu ta bukaci a saka memory din aiko sai ga kamal tun farko shi ya so ba wa agrip maganin bacci bayan mintuna kaɗan bacci ya fara ɗaukan agrip tashi yayi ya koma kan kujera tresita ya kwanta yana cewa halima rigima ba ta bar ni na yi bacci ba jiya na so na gama aikin nan cikin kwanakin nan na ɗauki na ɗauki abata mu bar kasar nan wannan shashashar tsohuwar ta huta ya kare shi maganar yana rufe ido sai kamal ya ɗauki wayar a grip yana ta aiki a cikinsa stop barista Fu'at jeji ya danna ya ce my lord kuma wayan haruna ya yi setting ɗinta yadda duk wanda ya yi amfani da shi to zai gani bayan haruna abdurrahman ya koma gida halima ta masa barazana kamar yadda ɗazu aka gani a lokacin da aka je kashe shi an ɗauki wayan an yi amfani da shi ta waje wajen tura sako bayan makashin ya kashe haruna ya miƙa wa alkali wayan alkali ya gani sannan ya nuna a fili kowa ya gani to text message ɗin a wayar Habubakar aka tura don haka muna tuhumar Habubakar Abdulmajid da shi ya yi kisan nan ka cikin zafi barista Zayyat ya miƙe ya ce objection my lord ya barista Fuad zai ɗaura laifi kai tsaye ga wani daban bayan ga wanda ake zargi alkali ya ce barista Fuad ka kiyaye amma kotu tana buƙatar Abubakar Abdulmajid Haruna da ya fito ya yi bayani me yasa ya tunzura Halima Abdulmajid Haruna ta kashe mijin. Kamal tun ganin Humaira ya ji komai ya tsaya masa cak ya fito bayan ya faɗi sunansa ya ce kamar yadda na gaya wa Izzatu Mustapha na yi don a gaggauta auren ne don 'yar uwata ta samu dangana shine dalilin. Cikin zabara Humaira ta ce objection my lord ba shi ne dalilin ba dalilin da ya sa ya tunzura Halima Abdulmajid Abdulmajid ne ta yi kisa kuma sai suka sannan sun santa ta huce shi ne shi kuma ya yi amfani da furucinta ya je ya kashe mijinta da yaranta objection my lord barista Aisha tana kotu ta ce barista Zayyad ka bari shaidu su yi bayani marmashi Humaira ta yi ta ce na gode my lord a hankali Humaira ta taka gaban Kamal ta ce Habubakar Abdulmajid Haruna a daren bakwai ga watan uku da misalin karfe sha biyu kana ina ajiyar zuciya ya sauke cikin karyar murya ya ce ina part ina marigayi Haruna Abdulrahman ɗan uwana kuma makocina ya kira ni Na zo sun samu matsala shi da matar Halima shi da matarsa Halima Abdulmajid ok habubakar da ka je a wani yanayi ka same su Kamal wani irin hura hanci ya yi tukun ce, Na samu Haruna a kofar main palo na gidan, hannu a yanke sai jini yake yi, a nan ya min bayanin tsakaninsa da matarsa. Ya ce ita ta yanke shi ganin yana zubar da jini sosai, ya sa na ja shi asibiti bayan mun dawo sai na raka shi har cikin gidan sai da na ga komai ya yi normal na koma fat ɗina kawai da asuba ina shirin fita masallaci halima matar haruna ta shigo da gudu tana cewa sun mutu sun mutu waye kashe su ko da muka je ni da matata sai muka samu Haruna kwance an cika masa wuka a ciki ya shi maganar yana sakin kuka Humaira ta ce to Allah ya ji kansa malama malam Abubakar kaman yadda muka kama ka dumu-dumu da amfani da wayan marigayi don ka tunzura matarsa kuma gashi ka samu yadda kake so haka mun kama ka dumu-dumu da kashe ɗan uwanka Haruna ta hanyar basaja da kayan matarka bayan ka kashe bayan ka kashe su ka cusa kayan barista zayyad ya ce objection my lord barista aisha tana son ɗaura wanda yake karewa laifi kai tsaye baya buga kararrawa alkali ya ce barista zayyad korafi bai karɓo ba barista zayyad ya san koyar da kai alaman girmamawa ya ce sorry my lord alkali ya ce barista aisha ki ci gaba da tambaya godiya humaira ta yi ta ce my lord muna da shaida da zai tabbatar wa kotu abubakar ne ya yi kisan Kotu ta ce tana bukatan shaidan Humaira ta ce muna bukatar Fatima ƙabala. wanda aka kira da Fatima fitowa ta yi ta shiga gajeren ɗakin suka jera da Izza bayan malamin kotu ya rantsar da ita aka bukaci ta gabatar da kanta ta ce sunana Fatima Kabala ni budurwar Abubakar Abdulmajid Abdulmajid Kamal ce wanda ya maida tamkar matarsa ina da ya da shi bayan ciki da muke zubarwa ba adadi a ranar takwas ga watan uku ranar da aka yi suturan ɗan uwansa Haruna ya je min cikin wani irin murna yana shikenan nayi gaba nayi gaba Nasirim za a kashe ni zan hau kan dukiyarki ki ɗaya Nasirim yawan haifuwa inda ke ɗaya ce na san dole ni zan gaje ni zan gaje ki amma kika zo kika saki ciki kike ta haifuwa kina so dukiya ya zama na yaranki to mutuwa zaki yaran naki ma biyo bayan ki zaki sauran kuma ko basu mutu ba za su zama iko na ne komai nasu zai dawo nawa kai dole ma na kashe wancan shegen kwafulan ɗin kar ya zame min ɗan zaki a nan gaba ta ce sai lokacin na kalle shi kamal ka san me kake faɗa nasirim za a kashe nasirim kake murna sai yake gaya min ai shi kuɗi ya fi masa kowa a gidan nan in ban da uwarsa kowa ma ya mutu sai na ce masa kenan kai ka kashe agrif da yaransa dariya ya fashe da shi ya ce sosai ma kuma ni na ɗauki wayan matata irin wanda nasirim kuma ni na ɗauki kayan matata irin wanda nasirin ta saka na ba wa matata ta rufe na ba mama ta rufe fuskarta ta je ta kashe su kin ga mun yi amfani da furucinta yanzu kowa a ɗaukansa nasirim ce ta kashe mijinta da yaranta biyu to kenan mama ce ta kashe su alkali ya ce fatima kina da shaidar nan akan abin da kike faɗa Fatima ta ce yalla ba zan yi karya ba kuma ga bidiyo da na masa a san da yake faɗan hakan da na yi bidiyo ne don na yi masa barazana na yi ta cin kuɗinsa to sai binciken wani ɗan uwansu Nasir ya bi ta kaina shine ya ce ya tsaya na je na samu Aisha Humaira na bata na bata shine ta ce na zo da kaina kotun na kawo karɓar wayar Fatima aka yi aka cire memori aka saka a jikin tafkeken TV na cikin kotu. Sai ga Kamal daga shi sai gajeren wando a tsakiyar bed yana ta zuba zance yayi kudi kuɗi an gama komai. Bidiyon ma ba ɗaya ba ne har da ranar nan da ya kwashe kuɗin momi a gidan ma yayi amfani da laptop ɗinsa gashi nan komai a fili. Shiru Kamal yayi alkali yace ce, Habubakar, ka yarda shaidan Fatima? Kamal ya eh, alkali yace ce, lauya, lauyan mai kara, kana da tambaya da zaka yi wa wanda ake zargi a yanzu? ko wani shaida ko hujja zayyad ya girgiza kai ya ce babu my lord lauyan halima abubakar lauyan halima abdulmajid ko akwai wani shaidan barista fuad jiji ya ce my lord a ranar talatin ga watan bakwai matar abubakar abdulmajid ta tsinci kayan baccinta da takalminta da hijab ɗinta wanda iri ɗaya ne da na halima amma ita halima ta ma ba da takalmi da hijab ɗin rigan baccin ne kaɗai ya rage mun kai doktocin da suke bincike sun tabbatar mana da jinin da yake jikin kayan ya yi daidai da na agrif da yaran kuma ita wanda ake zargi ga kayan baccinta a hannunta ga kayan baccinta a hannun hukuma babu ko dangin jini a jiki my lord idan aka hada da shaidan da Izza ta bayar da wanda Fatima ta bayar zai tabbatar mana da Abubakar shi ya kashe mijin kanwarsa ya daura alhakin kisan a wuyan 'yar uwarsa muna roƙon kotu ta duba wannan al'amarin ta yanke wa Kamal da duk wanda ya haɗa hannu suka yi kisan nan wato mahaifiyarsa hukuncin kamar yadda shari'ar musulunci ta tanadar barista Fuad ya ci gaba still shi dai ya ci gaba still shaida na gaba boyayyen CCTV kyamara wanda Muhammad Nasir ya saka yana haska komai na gidan banda bedroom da bathtub barista Fuad Jeji ya da memorin ai wannan memory ana sakawa jikin kowa ya sanyi nan take duk kulle-kullen da Kamal da mama suke yi ya bayyana har zuwa inda Kamal ya lalata CCTV na asali har zuwa yunkurin kashe baban Nasiru da cewa da yayi a kama Humaira daidai duk munafurcinsa ya fito nan jikin kowa ya yi sanyi Humaira ta ce my lord sai mu na karshe Abubakar Abdulmajid mijina ne uban ɗana amma yau kwana biyar da ya sa aka kama ni akan wai sai na ba da waɗannan kayan ni kuma na hana na sha wahala a hannun waɗanda ya ba wa aikin waɗannan ciwukan jikina duk su suka yi min kuma sun isa shaida na sha wahala ta yi maganan tana nuna ciwukan fuskarta da na hannunta ta ci gaba da cewa kuma sauran jikina ma akwai akwai su da yawa sai a yau dabara ya faɗo mun na ce su faɗi abin da abubakar ya ba su ni zan ninka musu sau uku ko fiye da haka su faɗi duk abin da suke so na basu su bar ni sai suka yarda suna faɗa min kuɗin na basu namban yayana Adamu Abdulrahman Abbati na ce su kira su bani shi yana ɗaukar wayar na ce an yi kidnapping ɗina amma kar ya gaya wa kowa ya kawo abin da suke bukata suka ce miliyan ɗari suke so a take tura musu kuɗin ni kuma na ce su kira min Abubakar Abdulmajid wanda ya sa aka kama ni mu magana suka kira min shi a video call ga memory ɗin bidiyon call da muka yi da shi na yi saving ta miƙe ta miƙa memory in aka saka a take fuskar Humaira da Kamal ya bayyana murmushi Kamal yayi ya ce barista Aisha Abdulrahman Haruna my sweet wife haka kyakkyawar fuskar ki ta koma kai amma ban so ba ganin ki a haka sai na ji dama ban ɗauki video call ɗin nan ba my dear ki bada waɗannan kayan a kashe ki cikin sauki dan ina son ruhinki ya samu salama bana so su ci gaba da baki azaba gwara ki tadda a grief da shegun yaran a can ki faɗa masa ranar Wednesday za su yi ba kuwa Halima ki gaya agrif zan yi amarya sai ke ce da dariya cikin kuka Humaira ta ce dan Allah mai diya ka taimake ni ni fa matar ka ce uwar ɗanka kuma ƴar uwarka kada ka kashe ni na kona kayan ina son ka ba zan tona maka asiri ba dan Allah kar ka sa a kashe ni dariya ya sake kecewa da shi ya ce my wife ina ga kin yarda da kirarin da baba Yakubu yake yi mini ko Kamaluddin da wayo ba hankali shine zaki mun wayo irin naku na lauya to ko baki faɗi inda kayan yake ba kin gama yawo yace ki bawa gagare wayan miƙawa gagare ta tayi yace kai gagare cika aikin nan da 2 minute na son ta kara numfashi ni na tafi na ga yadda za a rataya ran Halima goodbye i love you with all my heart my homie ya kare shi maganar yana kashe wayan kotu kowa sai jinjina kai yake momi ta rasa ma me za ta ce dr hafsat murmushi ta yi ta gyada kai ta ce alhamdulillah rabbil izzati wa salamun ala mursalin ta fuad jeji ya ce my lord da waɗannan kyawawan hujjojin da shaidun muke son kotu mai alfarma ta wanke Halima Abdulmajid Haruna daga laifin kashe mijinta da yaranta ta hukunta wanda suke da alhakin kisan alkali ya jinjina kai ya ce barista Zayyad kana da abin faɗa girgiza kai barista Zayyad ya ce babu my lord alkali ya ce bisa kokarin shaidun da aka tabbatar a gaban kotu kotu ta tabbatar da Abubakar Abdulmajid Haruna shine mahai shine ma shi da mahaifiyarsa su suka yi ki miƙewa tsaye mama ta ta ce wallahi alkali ba ɗana ba ne ya yi kisan kai ni ce na ce amin miƙewa tsaye mama ta ta ce wallahi alkali ba ɗana ba ne ya yi kisan ba ɗana ba ne ya yi kisan kai ni ce ni ce na saka kayan sirkata na je na kashe mijin halima da yaranta kamal ta miƙa min kamal taimaka min kawai ya yi wallahi ɗana bai taɓa kisa ba ko da ya yi yunkurin kashe baba Nasiru amma Allah bai bashi sa'a ba wallahi ni ce ni ce barista Zara da tunda aka fara faɗan laifin Kamal jikinta yayi sanyi balle yanzu da aka ce kanwar babata kuma maƙiyarta wanda ta ɗauka a matsayin uwa wanda a dalilinta ne ta tashi a cikin gidan Three Brothers ita take faɗan ita ta yi kisa wani irin kara ta saka ta zube a wajen atake aka ɗauke ta aka fita da ita nasirin girgiza kai ta ce a a a mama ba ke ce ba mama ke da ya kamal ba za ku taɓa min haka ba idan kun shirya hakan ne dan ku kubutar da ni wallahi ba zan yarda ba mama ke na sani a matsayin uwa ya kamal ne gata na ba za ku min haka ba a'a wallahi alkali karka yanke alkali karka yadda Allah sun dauke ni su Allah sun ɗauka ne saboda su dakatar Allah sun ɗauka ne saboda kaunar da suke min Kamal ya ɗago kai ya ce please daddy please Nasirim tabbas mama ce ta cuce ni ita ta koya min wannan aƙidar tun ina yaro mama me yasa baki tunanin wata rana za mu iya faɗawa cikin wannan halin ba mama a rayuwa duk wanda ya yarda akwai nasara to ya yarda kawai rashin sa mama me yasa kika cusa min aƙidar hasada mama me yasa kika saka na zame na zama mai irin halin kabila wanda ya kashe ɗan uwansa ciki ɗaya saboda duniya mama kin sa na ci amanan family na mama idan Abdul ya girma ya ji labarin abin da nayi ba zai so ni ba ba zai min addu'a ba mama da kin bani tarbiya kamar yadda duk uwa ta gari take bawa yaranta da ban zan mai fuska biyu ba da ban ci amanan dan uwana ba buga kararrawa alkali ya ce ku saurara nan ba ɗakin ganawa ba ne ɗakin shari'a ne ganin yadda masu laifi suka yi saurin ba da kansu ba tare da sun wahalar da shari'a ba kotu ta yanke wa hajiya aisha hukuncin kisa ta hanyar rataya sai abubakar abdulmajid wanda ya sa hannunsa aka yi kisan kotu ta yanke mishi hukuncin shekara 25 a gidan yari da horo mai tsanani kasancewar wannan shine babban kotu na ƙasa da ba don ba daman ɗaukaka kara sai idan wanda aka yanke wa hukuncin suna da wani hujja na kare kai akwai daman kawo korafi cikin kwararrun hujjojin idan aka kawo korafi ba tare da hujja sahihi ba to akwai hukunci na wahalar da shari'a sannan kotu ta wanke Halima Abdulmajid ta kuma ba da umarnin sakinta a yanzu akwai tara na kazafin da aka yi mata akan Kamal da Hajiya Aisha za su biya ta taron dubu ɗari takwas bisa adalcin kotu ya karashe maganar yana buga karfe magatakarda ya ce my lord bayan an dawo daga hutun rabin awa akwai karan izzatu mustapha wanda take karan mahaifinta wanda ya kashe mata mahaifiyarta shekara sha biyu da ya wuce alkali bicewa yayi yi ta kofarsa sai kuma kotu ta kacame da koke-koke 'yan sanda kuwa a take suka kama kamal da mama sai kuka suke kotu ta kacame Cire ankon hannun Nasirim aka yi aka mayar da shi hannun mama. Nasirim rike da mama ta yi gyaran ta yi gyam sai kuka take tana cewa wallahi ba mama ba ce don Allah ni ku mayar da ni ku sake ta wallahi ba rungumota Dr. hafsa ta yi tana cewa please Halima finally su mama sun yi kuskure ne barista Zayyad ya miƙawa barista Fuad jeji hannu ya ce congratulations my friend shi ma hannu ya mika masa suna sarkarwa juna murmushin barista Aisha Abdulrahman ta miƙa wa Izza ita ma suna sakin murmushi ina three brothers basu ma tsaya sauraron karan Izza ba duk waje suka yi komai rashin imanin mutum dole idan ya ga dadi sai ya tausaya masa kai har hajja da kowa ma dan Nasirim hannun Abbati ya kama suka fita da ita a hankali Humaira ta taka inda Kamal yake ta jefa idanunta cikin nasa ta ce my husband Kamaluddin da wayo ba hankali ba dan naga baba Yakubu hankalinta hankalinsa ya tashi yana ta faman kuka ba da shi zan kiraye maka wannan kirarin ka san kirarin mu Three Brothers a bakin baba Yakubu ya fi daɗi mm, Kamal na jima ina bibiyar ka duk da kana kokarin yin komanka cikin wayo da ka ce kana zaune kana jira na yi wani a akan Izza ka gama da ita kana zaman jiran na kwafalan to kawai dan kwafalan ya daki Abdul sai na ce sai na kashe sa sai kuma reshe ya juya ko to duk aikin nasara ne nasara goni kafi mutum nasara mai wuyar fadanci nasara goshin jirgi mai wuyar karo murmushi ta tace hmm, kar ma na cika ka da surutu ana jiranka sakina nake bukata don na samu wanda yake waje ba na gidan prison ba aini na so da baka ga ratayar nasirin ba na ga naka amma ba damuwa za mu ga na jatuma ka ce da ita ta gaida habila da hamana da fir'auna cikin muryar tausayi ya ce humaira ina son ki ba zan taɓa sakin ki ba don haka dole ki jira na fito i love you with all my heart ya kare shi maganar yana murmushi kama shi 'yan sanda suka yi aka fice da shi haka mama ma tana ta kuka tana cewa a barta za ta yi magana da mijin da momi da nasirim amma ina ba su ba ta dama ba da kyar aka cusa nasirim cikin mota sai ihun a barta ta je gun mama da kamal take wallahi ba su bane sun ɗauka wa kansu ne don su kubutar da ni Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai duka duka anan zan dakata sai mu hada da ku kawai a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma huta